فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا don haka kar ka bi kafirai cikin abin da suke neman ka da shi na yi musu sassauci da abin da suka kawo na shawarwari ka yi jihadi a kansu da wannan alkur'ani da aka saukar maka ta hanyar haƙuri da cutarwarsu da ɗaukar wahala wajen kiransu zuwa ga Allah